demokradiyya a yau. Cikin shirin rundunar 'yan sanda ta jihar Kano tana da hurumin kama Yakubu Jingau ta tsare shi bisa zargin ɓata suna ga Sanata Jibrin Barau, abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Masu haro assalamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Babu shakka doka ta baiwa rundunar 'yan sanda a ƙasa kamar Najeriya 'yancin gudanar da bincike. inda gizo ke saƙa shi ne abin da ke biyo ba ga masu kallamiri. Masu kallamirin irin waɗannan hukumomi suna gani a ƙasashe irin Najeriya 'yan sanda sun zama dogarawan masu mulki. Muddin magana ta haɗa ka da mai mulki ko wani mai hali, galibi maras ƙarfi shi ne za a samu da laifi. Masu nazari suna ganin hakan yana da haɗarin gaske ga ɗorewar kowace irin al'umma inda ba a mutunta adalci. Ga shi fitar da Mahmud Ibrahim Kuri hada mana tsakanin Sanata Jibrin Barau da Yakubu ɗan gawan Jingau. Kimanin makonni biyu da suka gabata ne wani mai suna Yakubu ɗan gawan Jingau guda cikin matasa masu yi 'yan siyasa hidima a nan Kano ya faɗa komar 'yan sanda biyo bayan zarginsa da kalaman cin zarafi da bata suna ga sanata mai wakiltar mazaɓar Kano ta Arewa a Majalisar Dattawan Najeriya wato sanata Barau Jibril. sanatan da yana zargin ɗan gawon jingau da bayyana lafuzan bata masa suna a gidan rediyon express da ke nan kano al'amarin da ya sanya ya mika batun ga rindunar 'yan sanda ta nan kano kuma jami'an rundunar suka kama tare da tsare wanda ake zargin kakakin rundunar 'yan sandan ta kano dsp magajin musa majiya wanda ya ki amincewa na ɗauki muryarsa ya ce yanzu haka sun gurfanar da yakubu ɗan gawon jingau a gaban babbar kotun shari'ar musulunci da ke yan kaba a nan kano barista abdullahi ibrahim ɗaya ne daga cikin lauyoyin da suka bayyana a kotun domin kare wanda ake tuhuma ana tuhuma sani da cewa ya ɓata wa barau suna kuma ya ci masa mutunci to amma a lokacin da aka karanta masa waɗannan tuhuma da ake yi masa ya musanta aikata hakan kuma a ranar mun nemi kotu da ta danƙa shi a hannun beli amma da ƙarshe ba ta faɗi ba menene ra'ayinta akan ba da shi belin ko akasin haka sai ta ɗaga shari'ar ya zuwa rana takwas ga watan da muke ciki to amma ɗazu mun yi waya da ɗaya daga cikin mutanen da suke ƙoƙarin ganin cewa shi wanda ake tuma ya fito beli wadda take sanar da ni cewa jiya sun koma kotun tare da shi lawan da ya jagorance mu a cikin shari'ar kotun ta ba da shi beli a jiya kuma ta yi umarni da aje da magana da ake cewa an ɓatawa shi mai ƙara suna ma'ana kwafin kaset din eh sanata barau jibrin dai ya ki cewa uffan domin kuwa na shafe kwanaki uku ina kiran wayoyinsa a kulle kuma har ya zuwa lokacin da na haɗa wannan rahoto babu amsa saƙonnin da na aika ta layukansa na waya shin 'yan sanda suna da hurumi a wannan batu tambayar da muka yi wa barista modibo bakari kenan lauya mai zaman kansa abuja ba hurumin su bane su shigo a wani bangare da ya shafi haƙƙin ɗan adam kamar musamman ne ta yadda ta ya shafi wato civil action irin na haƙƙi na na tozartawa na ko kuma na haƙƙi na tsakanin mutum da mutum wanda kamar sun ake kira civil civil actions wanda ya shafi kamar yanzu tsakaninka da bashi masu hayan gida bata suna rigingimu na irin siyasa wanda ba su shafi barazana ga rayuwa ko na tsaro ba to hukumar 'yan sanda wannan ba shafi hurumin su ba ne amma kuskuren da ake samu kullum mm. mutum ko da hukumar 'yan sanda suna so da yawa suke barin ainihin abin da suka kafa su suka dora su a tsarin mulkin najeriya da kuma dokar kafa hukumar 'yan sanda wato police act su shigo wasu abubuwa don dalili ko na matsayi na mutum ko wasu kuɗi da ake basu ko kuma wasu dalilai wanda ba doka ta yi tanadinsu ba sai su je su juya abu su mai da shi ko da gaisuwa ne in bai game su ba su ce akwai threat to life akwai barazana ga rayuwa komin kasancewanta civil su mai da ita criminal wato in ba magana ta shafi offense against the state wato criminal action wanda shafi laifi ne na kasa wanda akwai doka da sai wannan tanadi ta ba da laifin akan wata doka to yan sanda ba su da hurumi tsakanin ka jayayya tsakanin mutum da mutum ko tsakanin iyali da iyali ko ah, duk wani abu da ya shafi wato civil action dai wanda ake kira civil action police ba su da hurumi a kai na fahimce ba su da hurumi kwata-kwata babban kuskure ne idan police sun shigo wannan maganar sun dauke ta komin jirkita da aka yi mata ba zai ta da ita a matsayin ta na defamation wato fata suna ya mai da ita wani abu daban domin a cimma wani buri wannan ba daidai ba ne to wannan eh a bata sunan nan yan sanda ba su da hurumin shiga cikin wannan magana ina fahimce ka a'a sai dai in akwai abu ɗaya dalilin ɓata suna sun ga akwai abin da ake kira wato break down of law and order tsakanin wato karye doka zai kawo cece kuce wanda zai kawo barazana sun kai kara gaban wani alkali laraban nan takwas ga wata ne za a ba da dama alƙalin ya zauna ya saurari wannan shi kuma ya kuke kallon sa a bangaren shari'a wannan ma an bi ka'ida wajen yadda aka yi wa shi jingau a bai kuskuren ma kashi wato kuskure ne bisa kuskure in dai harakan ya faru yadda kuma bayanai da suke fitowa a kafofin watsa labarai sun nuna in dai maganar ce ta ɓata suna a gidan rediyo ko wata kafa na labarai sa'annan kuma maganar tsakanin mutum da mutum wanda har yanzu na bata suna ne to na ɗaya yan sanda ba su da ma hurumi su shigo in ma ka kai karan mutu a wajen yan sanda suna da hurumi su nemi mutanen amma bayan an tantance an ji bayanansu an gane cewa babu wani abu wato abin da ake kira eh, criminal elements wato a alamu ko wasu wato sharruɗa ko wasu abubuwan da suke nuna akwai laifufuka a ciki ko kuma civil din ya haɗu da criminal don yana haɗuwa duka yana iya ruwa garin civil criminal ya shigo idan aka zo aka samu wanka polis na daya sun yi kuskure na biyu alkalin da ya saurari wannan karan in dai har an kawo maganan ne da defamation. Wannan kara ta bata suna ta cancanta a kawo ta gaban alƙalin eh, wannan kotu da ake cewa apa area court ko bai cancanta ba. A apa area court ai eh, ko da yake kowace apa area court a jihohi daban-daban da yake akwai abin da ake kira state autonomy na judiciary wato na kotuna yana dan bambanta kaɗan kaɗan amma upper area court yawanci ma in dai upper shari'a court ba su da hurumi na irin wannan makaran na abin da ya shafi bata suna ba su da wannan hurumin na ɗaya tukunna eh. amma a ƙaddara ƙaddara ma suna da hurumin bayan da salon da aka kawo kes ɗin a ya kamata a kawo shi ba in alƙali ya ga dan sanda ya ji ya wurinsa ya abun da ya ga dama ya kawo masa ya kawo masa shabi to shi alkalin huruminsa ne sai ya gera in dai ha alkali bai da hurumi wato jurisdiction na jin kara to bai da hurumi wani ba da bere To, saboda haka yanzu cewa da aka yi a mai da shi a je a kulle shi din nan wannan ma ba ya baya bisa ka'ida? A kuskure babba ma, to ai bai da inci ya saurari karan ma har a yi abin da ake kira fili. Eh, 'yan sanda sun yi ɗauki mataki da bai kamata sun shiga aiki magana da ba hurumin su ba shin um, yakubu ɗangawan yana da iko ya nemi hakkinsa eh to zai ne ako yana da sosai ma ai ba yana da iko amma inda zai ikonsa yana farawa ne a lokacin da ya yi kokari ya yi yunkuri ya yi kokarinsa ya samu kotu suka wanke shi an samu an kori shari'ar ya yi nasaranta idan ya nasaranta to daga nan yana da hurumin da zai tafi abun da ake kira fundamental human rights enforcement wato ya je ya nemi haƙƙinsa na take masa haƙƙinsa na zama ɗan ƙasa wanda aka kama shi aka hukunta shi ana kira abun malicious prosecution. Haka, to barista um, a fahimtar ka me yasa ɓangaren shari'a da kuma ɓangaren eh, jami'an tsaro yawanci ake kamar ana amfani da su wajen cin zarafin mara ƙarfi? Eto, eh taɓarɓarewa ne na harkan harkoki a nan wuraren kasan ba inda aka fi samun abin da ake corruption wato taɓarɓarewan na na na na na gaske gaskiya gaskiya da kuma taɓarɓarewa irin dai na gaskiya rashin adalci an fi samunsa ko kuma yawanci ya fi wato ya fi shahara a ɓangaren shari'a da kuma ɓangaren tsaro domin su suke da ƙarfin doka ta ba su iko suna amfani da doka yadda suka ga dama su yi abin da suka ga dama yawanci domin biyan wasu buƙatu ne wanda ba su ne doka take nufi ba ko kuma doka ta yi tanadi. Masu haro da wannan fashin bakin Allah ka kamu karshen shirin demokradiyya a yau a makon nan sai kuma makon sama da sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin Mahmud Ibrahim Kwari da barista Modibbo Bakari da kuma Cibahiro Dodo ne da ma Solomon Abo waɗanda suka daidaita sautin shirin a nan nisa Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.